يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin sha uku ga watan ramadan hijira na da shekara dubu da dari hudu da talatin da hudu wanda ya dace da ashirin da biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha uku za mu fassara aya ta 127 zuwa aya ta 135 na suratun nisa'i insha Allah ta'ala waɗannan ayoyi suna karantar da mu cewa mace tana iya yafe wani hakkinta don ta gyara aurenta mace tana iya yafe wani hakkinta wanda yake kan mijinta domin ta gyara aurenta قال الله سبحانه وتعالى ويستبطونك في النساء قل الله يسجنكم فيهن وعلى يستفتونك في النساء Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabbai suna maka tambaya tambayoyi fatawa game da zama da mata saboda mu'amala tsakanin namiji da mace na bukatan a san dokokin Allah subhanahu wa ta'ala don haka mutane suna zuwa ga manzon Allah suna mar tambaya fil nisa'i game da zaman aure zama da mata walillahu yuftikum fihinna ka gaya musu cewa Allah yana muku fatawa game da yanda ake zama ga mata a shari'ar musulunci yanda ake zama ga mata na aure wato abin da ya shafi mata wa ma yutla alaikum fil kitabi da hukunci da ake karanta muku a littafin alqur'ani fi yatamun nisa'i game da marayu mata game da marayu mata allati la hunna ma kutiba lahunna marayu mata da suke hannunku waɗanda dukiyansu ke hannuwanku ba ku riga kun ba su dukiyoyin nan ba la hunna ma kutiba lahunna ba ku ba su abin Allah ya rubuta a ba su ba wato dukiyar gado da take hannunku kana rike da marainiya dukiyanta na hannunka baka riga ka bata wannan dukiyan ba wa na an tanke hukunna kuma kuna kwaɗayin ku aure su yana zuwa da ma'anar kuna kwaɗayin eh, kuna kyamar ku aure su kamar yadda hadisin Aisha ya fassara Allah ya tsara mata yarda wa na an tanke hukunna ita wannan aya ta ƙarshen suratun nisa'i tana magana ne akan marainiya da take da dukiya dukiyanta yana hannunka kuma kana sha'awar eh, ka aure ta shine wancan aya ta farkon suratul nisa'i wannan aya ta ƙarshen suratul nisa'i dukiyar mareniyan yana hannunka ba ka sha'awar ka auri mareniyan to akwai bambanci tsakanin wancan aya ta farkon suratul nisa'i da ta magana akan auren marayu da kuma wannan aya ta ƙarshen suratu nisa da ta yi magana a kan auren marai wancan tana magana ne a kan marainiya da take da dukiya kuma kana sha'awar aurenta wannan ko tana magana ne a kan marainiya da take da dukiya ba ka sha'awar aurenta targabuna an hohunna saboda haka wannan ayar tana nuna kuna kyamar ku aure su alhali dukiyarsu yana hannunku wal mustada'afina na minar wildan da kuma abin da ya danganci masu rauni na yara masu rauni na yara dokokin Allah subhanahu wata'ala da ya tsara a kansu wa an taqumu lil ta ma cewa ku tsaya game da kulawa da marayu da adalci ku tsaye da adalci wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi fa inna allaha kana bihi alima Allah ya kasance masani game da shi a mafi kyawun fassaran da aka yi ma wannan aya ta suratul nisa'i ita ce fassaran Aisha Allah ya kara mata yarda hadisin yana sahihul bukhari kitabun nikahi babu tazwiji ma. hadisi na 4846 urwatu bin zubair ya tambayi aisha Allah ya kara mata yarda game da ita wannan aya ta suratul nisa'i sai aisha ta ce inna nasa istaftawa rasulallah mutane sun yi tambaya ga manzon Allah ba'a da hadhihi al-aya wato bayan saukan wanda ita wannan aya su sun yi tambaya ga manzon Allah sai Allah ya saukar da aya fa Allah ta'ala wa yastaftunaka fi nisa'i abinda ayar take karantawa inji Aisha hiya yatima marainiya ce takunu fi hajarin rajuli ya kasance akwai marainiya a ƙarƙashin kulawar wani mutum akwai marainiya da kake rike da ita kana kulawa da ita ita wannan marainiya babu dangantakan jini tsakaninku ko kuwa babu haramcin aure tsakaninka da ita amma dai kai ke kulawa da ita wannan marainiya qad sharikat fi maliki Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce mutum ya riga ya hada dukiyar ita wannan mareniya da nashi yana juyawa yana kasuwanci fayargabu anha an ya tazawwaja yana kyamar ya aure yana kyamar ya aureta. wa yakrahu an yuzawwijaha ghayrahu kuma yana kyamar ya auren ma wani domin idan ya aurar ma wani to dukiyanta nan kulawa da dukiyanta automatically ya koma hannun wancan saboda miji shi ke kulawa da dukiyar mata wanda shine abin da sunnar manzon Allah ta tabbatar mana har ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa haramun ne mace ta sarrafa dukiyanta ba tare da izinin mijinta ba don haka dole ne miji ya san irin harkar da mace take yi wannan ya gwada cewa hakkin kulawa da dukiyar mata yana kan miji to shi wannan mutumin da dukiyar mare ne yake hannunsa ba yi son ya aure ta da inda ya aure ta kaga dukiyar automatically zai ci gaba da kulawa da ita sannan bai so wani ya aure ta domin idan wani ya aura fa ya eh, alaihi fi malihi in wani ya aure ta to kulawa da dukiyarta ya koma hannunsa don haka shi wannan yana da damar ya zo ya nemi sanin yaya ake gudanar da harkan dukiya kaga kenan dole a mar bayani filla-filla ka san wance a jarin nan kaza ne kaso na wani jarin kaza ne ga yanda ake samu a wata ga yanda ake sarrafawa ga hakkin leburori ga ribar da muke samu ga yanda muke rabawa to kaga in wani ya shigo ta irin wannan kuma ba shakka akwai kuntatawa gare shi akwai takura gare shi amma in babu wani ba ko da zalunta ta zaka yi babu wanda zai sani sai Allah saboda haka fa ya habisu ha sai ya tsare ita wannan yarinya ya hana ta aure kuma ya ki aurenta in Aisha Allah ya kara mata yarda mutum ya takura ma ita wannan madainiya bai batta ta yi aure ba tunda shine waliyin dukiyarta sannan kuma shine aure ta ba fanahahumullahu an zalika shine Allah ya hana su wannan shine dalilin saukan ita wannan aya yana suratun uh, yana uh, uh, yana sahihul bukhari inda yake inda yake bayani akan aure da kuma sahihu muslim inda yake magana akan tafsiri inda yake fassara yana tafsirin suratul nisa'i sahihu muslim kitabu tafsir in ka duba zaka ga wato hadisin muttafaqun alai wato yanda ainihin abun yake al'ada ce ta larabawa tun a zamanin jahiliya kamar yadda ibnu kasir ya faɗa a tafsirinsa fassarar wannan aya a mujallar na farko shafin 597 wal maqsudu anna ar-rajula idza kana fi hijrihi yatimatun ibnu kasir ce abin nufi idan mutum yana kulawa da wata marainiya hillu lahu tazwijuha halal ne ya aure ta ne ya aure ta fataratan yargabu fi an yatazawwajaha wani lokaci kuma zai zama yana yana kyamar ya aure din yana yana sha'awar ya aureta idan yana sha'awan aurenta fa amara Allahu an yumhiraha uswata amsalha minan ya farkon suratul nisa Allah madaukaki ya ce to idan kana sha'awar ka aure ita wannan mareniya da kake kulawa da ita matukar babu haramcin aure a tsakaninku to wajibi ne ka ba ta sadakin daidai ita kada ka ɗauka saboda Maraini ya ce saboda dukiyarta na hannunka don haka za ka yanka mata sadaki kaɗan don ka kuntata mata a farkon suratun nisa'i kenan fa in lam yaf'al falyadil ila ghairiha min nisa'i in ya san ba zai bata sadaki daidai ita ba zai kuntata mata wajen sadaki Allah ya ce to kar ma ya fara auren ta ya koma ya nemo wata mace wannan shine bayanin da yazo a farkon sura faqad wasa Allahu azza wa jalla wa hadha al-ma'na fi al-ayati al-ula allati fi awwal as-sura wa taratan la yakunu lirrajuli fiha ragabatun wani lokaci kuma za za a samu mutum yana kulawa da marainiya dukiyanta na hannunsa amma baya sha'awar ya aurenta ya aure ta me dalili lidamamatiha saboda muninta saboda mummuna ce mummuna ce amma dukiyarta na hannun shi aw fi nafsil amri fanahahu Allahu azza wa jalla Allah madaukaki shi ma sai Allah ya masa tsawatarwa an yi obilaha anil azwaji kada ya takura ma ita wannan mareniya ya hana ta aure shi bai aure ta ba khashyata an yasharakuhu fi malihi allazi bainahu wa bainaha wannan shine fassaran da Abdullah bin Abbas shi ma ya ma ita wannan aya kamar yadda aisha Allah ya kara mata yarda ta fassara wato al'ada ce ta larabawa a zamanin jahiliya tun kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka lokacin da manzon Allah ya taho sai Allah ya saukar da ayoyin nan saboda ya daɗe wannan al'ada na zalunci da ake wa marayu a zamanin jahiliya marainiya tana hannunka dukiyanta yana karkashin kulawarka saboda ba ka son wani ya shiga harkan da ke tsakaninka da ita sai ka ƙiyar yarda ta yi aure saboda haka yarinya za ta zauna haka har zuwa mutuwanta in ta mutu kuma shi zai gaje ta a al'adarsu ta larabawa kamar yadda abdullahi bin abbas yi bayani idan ta mutu ko me yawan shekaru babu wanda zai aure ta idan ta mutu to kuma shi wannan mai kulawa da dukiyanta ya zama shine mai gadonta. Eh, a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wannan kaga nau'i ne na zalunci وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا ما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا إذا وتمت شيء ta ji مجن تزيمة بوريه mijinta zai mata bore idan wata mace ta ji tsoron mijinta zai yi mata bore shi ne bore karahiyatu kulli wahidin min zaude ne sahibahu da can kana son matanka daga baya sai ka ji duniya ba wanda ka tsana irin matarka ita ma tana jin duniya ba wanda ta tsana irin ka wanda shi ake cewa annushu. in ka duba kashaful na. littafin fiqh na al mansur al-bahuti yana mujallar na biyar shafi na 164 da lisanul arab littafin ibn manzur mujalladi na biyar shafi na 417 yana cewa yuqalu lidabbati idza lam yakad yastaqirru sirju war-rakibu ala bahriha innaha la nashza ko da dabba ce idan ta yi bore ta ƙiyar da a ɗora mata siddi ko ta ƙiyar da a hau kanta wannan dabba sai a kira ta annashiza ta yi bore kalma ta annashizu ma'ananta bore haka ne yake littafin ahkamul qur'an littafin Al'imam abubakar ahmad bin ali al-jassas yana ta'arifin annushuz a littafinsa mujalladi na biyu shafi na 230 haka ma tafsirin al-Imam al-Qurtubi al-Jami'u li ahkam al-Qur'an wannan aya eh, mujallad na biyar shafin saba'in. Ibn Faris yana cewa nashazatil mar'atu istaf'abat ala ba'liha wa nashaza ba'luha alaiha idza baraba idza mace ta yi bore wa mijinta idan ta masa tawaye ya zama ba ta ɗaukan umarninsa amma ake cewa miji ya yi wa mace bore in aka ce miji ya yi wa mace bore to ya saba mata ta yadda suka saba zama da juna an samu canjin hali sai a ce miji ya yi bore gare ta don haka annushuz inda ya zo cikin alkur'ani ya zo kalmomi wurare da yawa inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da ita wannan kalma ta annushuz ya zo wurare da dama yana nuna cewa hatta ta wajen zama aure ana samun abin da ake kira annushu shine tawaye bore wannan bore kad kunu minar rajuli wa kad kunu minar mar'a tana yiwa mijin ne ya yi bore tana yiwa kuma mata ta yi bore a farkon suratun nisa an yi magana akan bore da mace kan yi da irin hukuncinsa a ƙarshen suratun nisa sai aka kawo magana kuma akan bore da namiji yakan yi shi ma kuma ga maganinsa saboda ita suratul nisa'i sura ce da take magana akan abin da ya danganci hakoki na mata da zaman aure fa amal aya fa hiya ala nushuzi zawji ala imra'atihi ita wannan aya da ta zo a ƙarshen suratul nisa'i tana magana ne akan bore na maza akan mata miji yayi bore wa matarsa miji yayi tawaye wa matarsa in ka duba tafsirin ibnu jarir at-tabari jami'ul bayan a mujallar na tara shafin 267 fassarar waɗannan ayoyi yani bi zalika abinda Allah madaukaki yake nufi inji al-imam tabari jalla sana'uhu wa in khafat imra'atun min ba'aliha idan wata mace ta ji tsoro mijinta ya kuno in khafat abinda Allah ya faɗa kenan in imra'atun khafat min ba'aliha idan wata mace ta ji tsoro game da mijinta in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce abin da ake nufi alimat min hannu shuzan. wannan mata ta sani ba wai tsoron zahiri abin da kalmar da ta zo cikin alkur'ani ba haka Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ba Alimamu tabari ya ce ta sani ta haƙiƙi saboda kalmar alkhawfu yakan zo da ma'anar a tahqiqu a cikin alkur'ani alimat min hannu shuzan. ya'ani isti'la'an bi nafsihi anha ila gairiha mace sai ta ga alamar halin mijinta ya canza murmushi da ya kan mata yanzu wata yake ma ba ita ba wato kishiyarta da sake jiki da sauransu duk ta ga alamar dai akwai canji wanda yana nuna asaratan alaiha an fifita wata mace a kanta wartifa'an biha anha an ɗaga wata mace darajanta ta zama tana sama da ita wannan mata in ma libugba ta yi wukiyayya ce ta shiga zuciyar mijin wa in ma duka rahatin minhu ba'da asbabiha ba mamaki kuma shi wannan mijin ya kyamaci wani halinta ne akwai wani abu da take tare da shi wanda a dalilin sa ya sa mijin ya samu kyamarta ma da ma ha ko dai muninta saboda muni yakan sa miji ya canza soyayyar da yake wa mace babu shakka domin da ya yi sha'awata ne saboda kyawun jikinta don haka da ya aure ta suka zo suka zauna tana haihuwa sai komai ya zube to kaga kyawun da duk yake gani yanzu babu shi ta koma eh, eh, yana cewa yana ganin kyamata li da mamatiha wa imma sinnaha ko ko yawan shekaru don shi ma yawan shekaru yakan lalata kyawun mace in ji al-imam tabari wa kibaraha da kuma girman jikinta waɗannan duk suna iya kawo dalili au gairi zalika min umuriha Allah subhanahu wata'ala ya ce au i'raban ko ita wannan mata ta ji tsoron akwai kau da kai insirafan sirafan habi wajhihi ya zamanto yana juya fuskanta yana juya fuskansa gare ta eh, wato akwai bambanci tsakanin annushuz wal i'rab shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya kawo su guda biyu a cikin wannan aya wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'raban idan wata mace ta ji tsoron boren mijinta ko kuma kau da kai na mijinta akwai bambanci tsakanin bore da kau da kai kamar yadda al-imamun nahas ya faɗa in ka duba fathul qadir tafsirin al-imam shaukani uh, mujallar na farko shafin 334 da ma abuwa bayan tafsirin Muhammadu Aminu Shankiti a mujallar na farko shafi ɗari biyu da goma sha bakwai. Alfarku bainan nushuzi wal i'rab annan nushuza at-taba'u bore shine miji yana jan jikinsa game da ita baya son kusantanta shine bore wal da kai kaifa Allah yukallimaha baya magana da ita to kaga dai ita wannan mata an nisance ta النشوز هو التباعد والإعراب الله يكلمها miji ya mata bore wato yana nisantanta baya son ma kusance ta idan aka ce kau da kai baya son magana da ita kuma ko da ya yi magana da ita dan hirar da aka saba da yanzu ba a yi da an zauna ko minti biyu ba za a yi ba sai faɗa to wannan akwai alamar kenan zama ya canza daga kyawu ya koma muni to shine al-Imam Tabari yake magana akan cewa da Allah yake hukunci uh, da Allah subhanahu wata'ala yayi anan domin mijin shi ke jawo haka idan mace ta ga alamar haka fala haraja alaihima babu laifi gare su shine fala junaha alaihima babu laifi ga miji da matan an yusliha bainahuma sulha su sulhunta tsakaninsu amma wani irin sulhu Allah ya sake tauki da yace sulhan yana nufin hassanan babu laifi su yi sulhu a tsakaninsu amma fa kyakkyawan sulhu saboda haka kalmar sulhu da ta zo a bayan nan ta zo ne saboda taukidi يقول فلا حرج عليهما يعني على المرأة الخائفة نشوز بعلها أو إعرابه عنها أن يصلح بينهما صلحا babu laifi eh, wato miji da matan su yi shirya tsakaninsu su su ba sai ma an samu wani ya shigo ba suyasu. su an yusliha bainahuma ba a neman mutum na uku a wannan guri su ya su mijin da matan za su zauna su gyara tsakani wa huwa an tatruka lahu yawmaha shine ta ce to akwai alamar da yanzu canjin zama ya zo to kuma duk irin wannan take-take yana nuna cewar gaba karshen ta fa za a kore ta a gidan domin da zarar miji ya fara kauda kai ga mata da zarar miji ya fara nisantan mata alama ce da take nuna saki na zuwa ko shine Allah subhanahu wa ta'ala ce to ayi sulhu ma ana iya zaunawa ai babu kwana ma sai ayi sulhu tsakani ta kyale mata ta kyale ma mijin nata kwana da ita ta yi kyautan wannan kwana ga kishiyanta ta ba'a anhu ba'dal wajibi laha ko ba wai sai kwanar kawai ba tana iya yafe mata tana iya yafe masa wani wajibi min haqqin alayhi wani wajibi wanda yake hakkin ta ne da yake kansa tana iya yafewa tana iya cewa daga yau na ɗauke maka ciyar da ni har abada amma dai mu zauna zaman aure wa tasta'atifuhu bizalika tana neman rarashinsa tana neman kwantanta hankalinsa a dalilin haka wa tastajimul maqam fi balihi saboda dai ta tabbata tana dai da aurensa saboda a ce akwai aure ga mata ai yafi a ce babu aure gare ta wa tamassuku bil aqd alladhi bainahu bainaha wa bainahu min nikahi ya zaman to akwai wannan igiya na aure yana tsakanin su shine Allah subhanahu wataala yace kuma in kuka lura as-sulhu khairun wannan sulhun shine mafi alkhairi wannan sulhun tsakanin miji da mata shine mafi alkhairi akan rabuwa yani wasulhu بترك بعض الحق استدامة haqqi istidamatan lil hurma ai sulhu za a za a jefar da wani haƙƙi Ayi sulhu akan cewa ta yafe ciyar da ita da yake yi ko ta yafe kwana da yake da yake yi a ɗakinta ta yafe saboda haka ya ma rika kwana da kishiyanta kawai ita ta yafe masa wannan wata ma sukan bi akadin nikahi amma dai igiyar aure tana nan <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yin haka khairun min talabil furqati wa talaq ya fi alkhairi akan neman rabuwa da kuma saki din ita karta nemi rabuwa shi mijin kada ya sake ka wato su zauna haka a kayar da wani haƙƙi da ke tsakaninsu ya fi dacewa domin me idan mutum ya riga ya auri mace lokacin da ka aure ta ɗayan biyu ne ko dai kana zaman soyayya da ita sannan kuma zaman soyayya yakan zo ya ƙare saboda idan abin da kake so a jikinta ya ƙare kaga zaman zai ƙare to wannan zama daga lokacin kuma sai koma zaman tausayi shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya kawo kalmomi guda biyu din nan ya hada a wuri guda a cikin ayata alqur'ani waja'ala bainakuma bainahuma mawaddatan wa rahma Allah ya saka tsakanin miji da mata aka samu soyayya zaman farko kenan dama da ka aure ta tana da kyawun kira tana da tsafta tana da kulawa ta wannan zaman soyayya ake a kwana a tashi za ta haifi yara goma sha ɗaya ko sha uku kaga tsaftan da da take da shi na mutum da ne yanzu kuma tsaftan ta raba wa mutane goma sha uku kaga kenan dole a samu na ko haka kulawanta da hankalinta duk tsoron da kyawun jikinta da kirarta duk sun na kasa don haka wannan lokaci sai Allah ya ce wa rahama zaman kuma da za a yi daga nan na tausayi ne domin in ka sake ta wa zai aura in ka sake ta a wannan lokaci da ta riga jikinta ya riga ya lalace sai ka sake ta wa zai aura saboda haka Allah madaukake yake cewa as-sulhu khairun sulhu tsakaninku yafi alkhairi yafi alkhairi ita dan ta ga canjin fuska namijinta ta yi fushi ni ka sake ni a ta yi kuskure domin in ma ya sake ta akwai wanda ya fi shi da zai aure ta zai yi wuya ba mamaki kuma sun hayayyafa sannan daɗe da aka yi da juna an saba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan aka ɗauko alkhairi na zama a hakan aka auna da rashin sa za a taras babu shakka sulhun nan shine mafi alkhairi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce was sulhu khairu al-imam tabari yace wa sulhu bi tarki ba'd al-haqq istijamatan lil hurma wa tamasukan bi aqd nikahi khairun min talab al-furqati wa talaqi sai yace wa bi nahwi ma qulna fi zalika yanda kaji mun fassara wannan aya qala ahlut ta'wil haka masu fassaran alqur'ani suka fassara wannan aya sannan ya kawo hujjoji al-imam ya kawo hujjoji labarai da suka tabbata daga sayyidina Umar bin Khattab irin wannan bayani yake kai sayyidina Ali bin Abi Talib akan wannan bayani yake kai Aisha matar manzon Allah Abdullah bin Abbas Rafi bin Khadij Ubaida Ibrahim an-Nakhai al-Imam Qatada Mujahid al-Imam Suddi al-Imam Bahab Ibn Zaid ya kirga sunayen manyan malamai na farko yace duk wannan fahimta akan ta suke wato abinda Allah madaukaki yake nufi kenan da fassarar wannan aya haka yanka ne mai littafin ahkamul qur'an na al-imam al-jassas mujallal na biyu shafi na 355 yamma ba da misali da bayanin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas sahabin manzon allah Ya ce khashiyat saudatu an yutallika hannabiyu sauda ta ji tsoron annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai sake ta ta ji tsoro kaga kenan hadisin sai ya dace da yanda ayan ta zo wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuza sauda matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ji tsoron cewa annabi zai sake ta faqalat sai ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam la tutalliqni karka sake ni wa amsikni ka rike aure na waj'al yawmi li aisha ka dauki yini na kwana na nayi kyautansa ga aisha fa fa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda fa nazalat Allah ya saukar da wannan aya fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair قال سي عبد الله بن عباس يجي فما اصطلها عليه من شيء duk abin da miji da mata suka yi sulhu a kai a daidai wannan gaba fa huwa jaizun daidai ne in ji Abdullah bin Abbas fa masfalaha alaihi min shay'in fa huwa jaiz yana cewa mai shay'in din nan yana nufin in dai alkhairi ne shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sai yayi taukidi da sulha yana nufin sulhan hasana don haka idan dai alkhairi ne aka kulla tsakanin miji da mata babu sharri anan babu laifi in ji bin Abbas wannan bayanin Abdullah bin Abbas yana sahihu na Tirmidhi kitabu tafsirul Kur'an. hadisi na dubu da takwas. wato abdullah bin abbas yana cewa a dalilin abin da ya auku tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sauda matarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya to ba abdullah bin abbas kadai ba akwai aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma ta yi bayani cewa tana cewa hiyal mar'atu mace ce ta kono inda rajuli take kasancewa a wajen wani mutum la yastaksiru minha baya yawaita nuna sha'awar sha'awar sagare ta domin alamar raguwar sha'awa <clears throat> alamar wato raguwar sha'awar eh, soyayyar mata da ke zuciyar miji saboda haka ita wannan mata da ta ga alama mijin baya yawaita kulawa da ita la yastaksiru minha in ji Aisha Allah ya kara masa yarda da ta ga alama ta san abin da zai biyo baya idan miji yana nisantar mace abin da zai biyo baya saki ne fa yuridu ha yana nufin sakin ta wa yatazawwaju ghayraha don ya auro wata taqulu lahu sai ta ce mar amsikni rike ni wala tutallikni karka sake ni thumma tazawwaj ghayri ka rike ni karka sake ni ka je kai auren da duk kaga dama wa anta fi hillin na yafe maka min nafaqati alayya ciyar da ni wal da ma rabon kwana gare ni amma dai ina nan a matsayin matarka Aisha ta ce fa zalika qawluhu shine abin da Allah yake nufi da fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha babu laifi ga miji da mata su shirya tsakanin su ya su su yi sulhu na alkhairi wa sulhu kairun wannan sulhu na alkhairi shine mafi dacewa ya fi a ce an rabu a wata riwaya Aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa huwa rajulu yara min imra'atihi ma la yujibuhu mutum ne yana zaune da matarsa yau da gobe sai ya ga iranta ya canza ba inda yake sha'awa ba kibaran ta wajen yawan shekaru au gairahu ko kuma ta wajen girman jiki fa yuridu firaqaha sai yayi nufin rabuwa da ita fa taqulu sai ta ce amsikni ka rike aure na wa aqsim li ma shi ita ni ka bani ragon da kaga dama ka bani rago da kaga dama misali ta ce ka bani rabo da kaga dama sai ce to mata na uku ke ce na hudu kowace mace tana da rabo amma ban da ke ranar da kawai na ga dama zan taho wurin ki ta ce na yarda fala ba sa idza tarabaya aisha ta ce babu da in sun ne akan haka wato Allah ya mayar da hukunci a tsakanin su yasu shi yasa Allah subhanahu wataala yace fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha abinda duk suka gyara na tsakaninsu wannan babu shakka halal ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa akwai labarai da yawa waɗanda suka zo ta hanyoyi da dama na hadisi game da ita saudatu bintu zama'a matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa a dalilin ta Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya وهبت Aisha fa فكان النبي يقسم به bihilaha. ta yi kyautan kwananta ga aisha kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda wato in ka dubi tarihin auren annabi sallallahu alaihi wasallam da sauda babu shakka za ka sani cewar annabi sallallahu alaihi wasallam duk auren da yake yi yana yin sa ne saboda wata manufa ba sha'awa ba saboda wata manufa ta kyautata zamantakewa na tausaya mahalin da rayuwa ya shiga amma ba don sha'awar zuciya yadda ke aukuwa ga mutane ba misali ita sauda matar annabi sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin waɗanda suka fara musulunta wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ta musulunta mijinta shi ma ana ce masa as-sakranu bin amrin shi ma ya musulunta da ita da mijinta duka sun musulunta ya zama gaba ɗaya a danginsa su ne kaɗai musulmai a dangin ma gaba ɗaya su ne kaɗai musulmai saboda tsananta wahalarwa da ake wanda ya karba addinin musulunci ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya izini ga musulmai su yi hijira su yi kaura daga makka don haka sauda da matan da mijinta a sakaran bin amri sauda da mijinta a sakaran bin Amri suka yi hijira jami'an ila ardil habasha suka tafi kasar habasha wato hijira na farko wa zaqatil masa'iba fi dhahabi ma'ahu wal iyab sun dandana wahala ta wajen tafiyan da dawowa sun dandana wahala kwarai hatta mata anha sai gashi wannan mijin nata ya rasu ya batta ya rasu ya batta kuma dangin su dama gaba ɗaya su ne kadai musulmai تركها حزينة مكهورة لا عون لها ولا هرفة وأبوها شيخ كبير babu wata sana'a da take da shi babu mai taimakonta ba mai iya rikonta babanta kuma tsoho ne tukub babanta tsoho ne tukub in ka duba asiratun nabawiya na ibnu kasir uh, mujalladi na biyu na ɗari da arba'in da biyu bayan albidayat ibnu kasir yana da littafin tarihi da ake kira asiratun nabawiya haka ma littafin at kubra littafin tarihi na ibn a mujallar na takwas shafi na hudu. saboda haka saboda tausayin halin da ta shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta domin wanda zai rike ta a wannan lokaci babu musulman da za su iya rikonta a wannan lokaci su kansu da suna cikin hali na rauni to sai ya dace da cewar khadija matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta rasu khadija ta rasu bayan rasuwar khadija matar manzon Allah wannan abin ya auku ga ita sauda sai ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga babu wanda ya fi dacewa ya auri sauda saboda tallafa ma ta illa shi saboda haka ita sauda din nan awwalu imra'atin tazawwajaha annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti khadija bayan mutuwar khadija mace na farko da manzon Allah ya aura ita ce sauda kuma a wannan lokaci abinda zai gwada maka ma auren ba ta sha'awa ba ce ta hamsin da biyar shekarun manzon Allah hamsin kaga kenan ta ma girme annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shekaru kamar yanda khadija ta girme shi hakanan ita ma sauda shekarunta ya fi na manzon Allah yanda wasu malaman tarihi suke magana akwai masu cewa ma shekarunta sun kai sittin a wannan lokacin sannan kuma tana da jiki tana da jiki ga kuma yawan shekaru kaga kenan akwai bukatar a tausaya mata a tallafa mata annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aureta don haka yasa lokacin da manzon Allah ya aure ta mutane suke ta magana a maka to me muhammadu ya gani jikin wannan eh, jatuma ya aura me ya gani jikin wannan tsohuwa ya ji makiya Allah to amma shi manzon Allah ya ga abin da ya gani na imanin ta saboda haka ya aure ita sauda tana da ƙarfin imani wanda ya sa lokacin da ta bar duniya sai da abdullahi bin abbas ya faɗi ya yi sujuda sujudar da abdullahi bin abbas ya daga aka ce me ya faru ya ce saboda na ga aya manzon Allah ya ce mutuwar wannan baiwar Allah aya ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ga duniya saboda tana da ƙarfin imani tana da addini matuƙa wannan dalili ya sa manzon Allah ya aure ta kuma akwai hadisai da dama babu shakka waɗanda suke nuna cewa a dalilin da dalilin sauda ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya ta suratul nisa'i hadisai na Aisha suna da yawa kwarai daga cikinsu akwai wanda yake sahihu sunan abi dawud hadisi na 2135 hadisin urwatu bin zubair urwatu bin zubair yace qalat aisha aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa laqad qalat سودة بنت zama'a hina asannat lokacin da sauda bintu zama'a wato tsufa ya tsananta gare ta ita sauda ɗin wa farikat sai tana tsoro saboda tsananin so da take wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai tana tsoro an yi farika ha rasulullahi kada fa manzon Allah ya rabu da ita tana tsoro kar a kai ga wannan gaba wanda manzon Allah zai nemi rabuwa da ita domin in ta kyale aka kawo lokacin da manzon Allah ya nemi rabuwa da ita ba ta iya magance al'amari ta yiwu umarni ne ma na Allah biyayya ga maganar manzon Allah zai zama dole a kanta saboda haka wannan tunani da ya shigo mata domin ta auna ta ga ga ta tsufa sannan ga ta da jiki sai tana ta tsoron anya kada fa manzo Allah ya zo ya take ni nan gaba musamman gashi yanzu an aure Aisha domin bayan auren Sauda sai kuma aka aure Aisha lokacin da Khadija ta bar duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri Sauda bintu Zam'a sannan ya auri Aisha Allah ya ƙara musu yarda ana ma cewa auren Aisha shi ya fara zuwa kafin auren Sauda amma ita Aisha lokacin da aka ɗaura auren tana ƙarama don haka sai da aka bari ta tare sai da aka hijira aka koma Madina sannan Aisha ta tare wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ta riga an an riga aurenta amma saboda lokacin tarewanta bai yi ba shi yasa sauda ta zama ita ce matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta farko bayan khadija to a wannan lokaci dai sauda tsoro ya kama ta don haka ranar sai ta ce ya rasulullah yaumi li aisha kwanan kwana na nayi kyautansa ga aisha nayi kyautan kwana na ga aisha kaga wannan lokacin da abin ya auku a wannan lokacin fa manzon Allah bai auri sauran matansa ba Allah ya sa mun gane bai auri sauran matansa ba saboda haka ya ce mata wannan kwana ta ce mar wannan kwana na yi kyautanta ga ga Aisha qalat taqulu fi zalika an eh, fi zalika Allah ta'ala a dalilin haka ne Allah madaukake saukar da wannan aya wa fi ashbahiha ita ma Aisha ta yarda akwai wasu dalilai kuma bayan wannan akwai wasu dalilai da suka yi kama da wannan hali da ya auku tsakanin eh, tsakanin sauda da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu dalilai shi yasa in ka duba asbabun nuzul zaka tarar da cewa akwai labarai da aka bayar da yawa sabanin ma wannan din Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya wa nimra'atun khafat min ba'liha nushuzan idan wata mace ta ji tsoron mijinta zai mata bore kaga kenan ya dace da halin da sauda ta shiga ba fa annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce ya sake ta ba ita ce ta ji tsoro saboda tsananin so da take wa manzon Allah ba ta son ta rabu da annabi Muhammad ba ta son rabuwa da manzon Allah to amma ga shekarunta sun yi yawa sai aka wayi gari kishiyarta shekarun tazaran da ke tsakaninsu ma suna da yawa kishiyarta ita ce Aisha tarewar Aisha tana shekara tara wannan shi ya tabbata a hadisan annabi Muhammad abin da ya tabbata cikin hadisan manzon Allah kaf hadisin da ya ba da labarin shekarun Aisha babu hadisin da ya nuna shekaranta ya wuce tara duk wani hadisi in dai zaka samu labari ne ta hadisi to babu shakka abin da hadisi ya tabbatar kenan lokacin da Aisha ta zo ta zauna da manzon Allah shekara tara aka samu shekaru goma sha takwas na rayuwarta a lokacin mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani hadisin kuma yana sahihu sunan tirmizi hadisin abdullahi bin abbas hadisin abdullahi bin abbas yana cewa khashiyat saudatu sauda ta ji tsoro in ji abdullahi bin abbas an yi tsallika hannabiyu kada fa annabi ya sake ta kaga aisha abin da ta faɗa ita ma sauda ta ji tsoro hina asannat fariqat an yufarikaha rasulullah Aisha ta ce da ta ji tsoron kada fa manzon Allah ya rabu da ita Abdullah bin Abbas ya ce sauda ta ji tsoron kada fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ta faqala sai ta ce wa manzon Allah la kar karka sake ni wa amsikni ka rike ni waj'al yawmi li Aisha amma kwana rana kwana na na kyautansa ga Aisha fa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karba fa nazala shine Allah ya saukar da wannan aya fala junaha alaihi ma an yusliha bainahuma sulha al-imam al-bukhari ya ruwaito makamancin wannan hadisi a kitabu shahadati babul qur'ati fil mushkilati hadisi na 2453 hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wato wannan riwaya ta al bukhari Aisha tana cewa ita sauda ta yi mata kyautan wannan ranan ne talab bizalika eh, tabtagi bizalika rida rasulillah saboda tana neman ta samu yardan manzon Allah a dalilin haka ita bukatan ta ta samu yardan annabi Muhammad saboda haka yasa ta yi kyautan kwananta ga Aisha amma za ka iya samun labarai waɗanda suke nuna cewa ai sai da ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya take ta kafin nan Allah subhanahu ta'ala ya saukar da wannan aya wannan hadisi ya saba ma abin da ayan take magana akai ayan dan ta ce wa in wa in imra'atun khafat min ba'liha kaga ya nuna kafin akai ga saki ne Allah madaukake yana magana ne mace ta ji tsoron mijinta zai sake ta mace na tsoron mijinta zai iya sakanta saboda tana ganin alamar bore tare da shi to idan ka ga wani hadisi da ya nuna cewa ai sai da annabi ya sake ta domin akwai wani hadisin yana cikin sunan al-kubra na al-imam hadisin hisham annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya riga ya saki sauda falamma kharaja ila salati ya fita zai tafi sallah amsa kafu bi saurihi sai ta kama mayafin manzon Allah ta rike faqala tana cewa mali fi rijali hadathun ya ya rasulullah ni ba ni da bukatar maza ba ni da wata bukata da mace ke da shi na maza wadakin ne uridu an ushara fi azwajika amma ne ina son ka yarda in za a tada ni a lahira a tada ni a cikin matanka qala yace faraja'aha sai manzo Allah ya mayar da auren waje ala yau mahari Aisha ya dauki wannan rana ya ba ma Aisha fa kana yaqsimu laha bi yawmiha wa yawmi sauda babu shakka cewar eh, aha sauda ta yi kyautan kwananta ga Aisha wannan gaskiya ne amma sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ta wannan hadisin bai inganta ba in ka duba al-badrul munir bayanin ibn al-mulakkin malamin ibn hajar al-asqalani shi ya rubuta wannan littafin tace hadisi mujallal na 8 shafi na 48 akwai irin wannan hadisi kuma da yazo mursal yana nailul awtar wanda al-imam shaukani yake nuna hadisin yana da kyau ka duba kitabul walima wal bina mujallal na 6 shafi na 260 al-imam al-qurtubi a littafin tafsirinsa aljami'u li ahkamil qur'an a mujallar na biyar shafin ɗari uku da arba'in da biyar ya ce fi hazihil ayati wannan aya muna samun darasi a cikinta akwai arraddu ala ru'unil juhali akwai martani ga jahilai in ji al'imam qurtubi domin akwai wanda ke da jahilci alladina ya rauna annar rajula idza akhadha shabab al-mar'ati wa asannat la yanbaghi an yatabaddala biha akwai mai tunanin cewa idan ka auri mace kun zauna kun dade in ka sake ta ai kai ka zama dattijon banza in ji al-imam al-qurtubi akwai wanda ke wannan tunani ka auri mace tun tana budurwa da ta tsufa kana bukatan ka ka nemo wata to matan naka hudu ne misali kana bukatar kuma ka samo wata ita wannan ta riga ta tsufa baka sha'awarta sai ka saki wannan sai suka ce ai baka kyauta ba al-imam al-qurtubi ya ce wannan kuskure ne abinda Allah ya faɗa ne a cikin al-qur'ani Allah ya halatta shika ya halatta mijin ya sake ta dan ya aure wata halal ne ba wanda ya ce maka haramun sannan kuma Allah ya ce maimakon sakin as-sulhu khairu ayi sulhu tsakani mana tsakanin miji da matan tunda shi yanzu baya sha'awanta sai ayi sulhu akan ba zai kusance ta ba ta yafe mar kwana ko ta yafe mar ciyar da ita ko suturta ta ko kuma wurin zamanta da sauransu duk wani sharadi da ta bayar matukar wannan sharadi bai saba ma ka'ida ba babu shakka ana karba al-imam al-qurtubi yace kaga wannan kissa yanda abin ya auku kafin ayan ta sauka da kuma yanda ayan take bayani yana nuna cewa ba laifi bane don mutum ya yi sulhu da matarsa akan ba zai sake ta ba eh, kwananta ya mayar da wannan kwana ga kishiyoyinta ko kuma ya kai gama rabuwa da ita wannan bai saba ma sunan razon Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana cikin wannan aya yana cewa wa uhu biratil anfusi shuh wa biratil anfusi shuha Allah subhanahu wa ta'ala yake su rayuka an lizimta musu yin mako kaga Allah bai ce rai na mutum wani mutum banda wani mutum ba ya ce wa uhdiratil anfusu shuha an lizimta mako ga rayuka an lizimta mako ga rayuka kalma ta ashuhu ma'ananta mako akwai bambanci tsakaninta da rowa in ka duba abuwa bayan littafin muhammadu lamini shankiti a fassarar wannan aya da kuma fathul kadir na al-imam shaukani a shukku mako da ruwa suna da bambanci a shari'a idan aka ce wane yana mako yana hana alkhairi amma idan aka ce wane marowaci ne to hakkinka ma sai ya hana ka wanda shine bambancin ruwa da mako a yanda ya taho a cikin waɗannan littafai in an ce wane mai mako ne to bai cika son ya saki alherinsa ba ko kuwa a'a yakan yakan hana wani alkhairinsa ya bada wani sa amma idan aka ce wani marowaci ne to bayan nasa alkhairin hakkin kama sai ya danne shine bambancin al-bukhlu da kuma ash don kowannen su ya zo a cikin alqur'ani kowannen su ya zo cikin alqur'ani saboda ka gane cewa babu wanda ya tsira daga wannan hali shine Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan kalma wa uhbiratil anfusu shuha rayuka an lizimta musu yin mako da aka ce uhbirat ana nufin an eh, jubilat alayhi an an gina rai na dan adam ne akan mako don haka kowane mutum kowane mutum yana da wannan siffa na ana samunsa da yin mako na wani alkhairinsa kuma ko da kana zaune da mace ɗaya ne ba ta da kishiya sai an samu kana wa wannan matan naka makon wani alkhairi misali na hakkin da ke tsakaninku da ita saboda haka ba abin mamaki ba ne don mutum ya zauna da mata uku ko mata biyu ko mata hudu sai ya zamanto wata mace yana mata mako na alkhairi da ke tare da ita maganinsa shine ai sulhu tsakani in ji Allah subhanahu wa ta'ala duk da haka Allah madaukake yana cewa wa in tuhsinu da za ku kyautata zama da mata wa tattako ku kiyaye Allah wannan shine da yafi dacewa fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira lalle Allah ya kasance mai bada labarin abinda kuke aikatawa ne a zamantakewar ku a nan duniya wato wannan ya nuna cewa zaman da kake da iyalin kama Allah subhanahu wata'ala yana gani kuma akwai hukunci da za a yi tsakaninku don haka ka kyautata wannan zama shine mafi alkhairi gare ka ka kyautata zama da kake da mata shine mafi alkhairi gare ka domin kuwa akwai hisabi a ranar tashin kiyama akwai <clears throat> irin wannan labari da ya zo cikin littafin muwatta littafin muwatta wannan labari shi ma yana daga cikin sabubban da suka sa aka saukar da wannan aya muwatta na al-imam malik riwaya ta al-imam yahya al-laifi kitabun nikahi babu jami'in nikah hadisi na dubu da ɗari ɗaya da ishirin da shida al'imamu malik ya ba da labarin da kansa an nafi ibn khadijin as-sahabi akwai wani sahabin manzon Allah da ake kiransa nafi'u bin khadij mutumin madina ne lokacin da aka zo yakin badar yana yaro karami manzon Allah bai bar shi an tafi yaki tare da shi ba araddahu rasulullah nafi'u bin khadij lokacin da aka zo yaƙin badar yana ɗan ƙarami saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar shi ya halarci yaƙin badar ba wa ajazahu yawma uhudin amma da aka zo yaƙin uhud fa shekarunsa sun kai a ce yayi yaƙi saboda haka manzon Allah ya bashi dama to tun daga yaƙin uhudu har zuwa yaƙe-yaƙen da aka samu an yi su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi yana halarta ya halarci yakin uhudu alkhandak wa aksarul mashahid ranar yakin uhudu wanda shine ranar yakinsa na farko an harbe shi da kifiya a daidai wuyansa a daidai wuyansa da aka harbe shi da kifiya aka zo cire wannan kifiya sai tsinken ya fita ya bar karfin a ciki ko bakiyan nasu wannan karfan yana cikin wuyarsa ba a iya cirewa ba in aka ce za a matsa a cire babu shakka zai mai lahani da aka ga cewar wannan karfan bai cutar da shi ba akwai alamar zai iya rayuwa da shi sai aka kyale shi shine manzo Allah yake ce masa ana ashhadu laka yawmal qiyama lalle ni zan ba da shaidar kai kayi shahada a ranar tashin kiyama kaga dai bai mutu ba bai mutu ba amma manzo Allah yake cewa zan maka shaida a kiyama zan ma shaida wato wannan ishara ce da take nuna cewa ko da yake bai mutu ba a yanzu amma nan gaba wannan kifiyar za ta kashe shi saboda haka kibiyan ta zauna a wuyansa tsawon rayuwarsa sai da aka kawo zamanin almalik bin marwan yana mulki a wannan lokaci ya rasu hijira na da shekara saba'in da hudu littafin ibnu abdulbarri a mujallar na biyu shafi na ɗari hudu da tamanin hakanan al-isabatu fi tamyiz sahaba littafin tarihi na ibnu hajar al-asqalani yana mujallar na biyu shafin ɗari hudu da talatin da shida akwai labarin shi wannan sahabi yana cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rafi'u bin khadij al-imam malik ya bada labarinsa yace tazawwaja binta muhammad bin maslama al-ansari ya auri yar wani sahabi muhammad bin maslama yana cikin sahabban annabi muhammad yar Muhammad bin Maslama shi wannan sahabi Rafi'u bin Khadij ya auri yar wancan sahabi ana kiranta Ummu Umais fa kanat inda ta zauna gurin sa hatta kadirat hatta tsufa kaga mun ce yayi shekaru 86 kafin ya mutu to idan aka ce maka yana da wata mata da suka yi aure tun suna kuruciya ita kuma shekarunta ta nawa yaya kamanninta za su kasance a wannan lokaci saboda haka ita wannan yar sahadin da yake tare da ita in ji al'imamu malik ta tsufa a alaiha fatatan shabba sai gashi Allah ya bashi auren wata budurwa yana tsohon nan fa Allah ya bashi auren budurwa shabba ta alaiha sai fifita wannan budurwa a kanta ita wannan tsohuwa sai tana ganin bambanci da canjin fuska da sauransu fana shadat ku talaka kawai sai ta ce ni tunda abin akwai wulakanci a sake ni kawai a ban saki fa tallaka hawa hida sai ya bata saki guda daya to dama ai anan za ta yi idda tana zaune a gidan sun ha ya jira ta hatta idza ta tahillu sai da ta kusa ta gama idda raja'aha sai ya mayar da auren da ya mayar da auren dama idan miji ya mai da aure ba sai an nemi yardan mata ba da zaran ka mayar da aure kenan aure ya koma sun ma'ada suka dawo zama fa'asar da sai daga dai babu canji har yanzu da ita wannan budurwa ita ke da gida fana su talaka ta ce ni fa ba zan iya zama da irin wannan wulakanci ba ka sake ni fa talaka hawa idan sai sake ta guda kaga an yi biyu sai da ya bari ta kusa ta gama idda sun a sai ya dawo da ita shi wannan sahabin sun ma'ada da ta dawo fa asarar shafata sai ta gade babu canji wannan budurwa dai ita ta ɗauki hankalin miji rashi bin khadij fa na shadat ku talaka sai ta ce ni dai don Allah ka cika min na uku ma saboda gaskiya ban iya zama ina ganin wannan wulakanci sai ya ce mata to yanzu kan zan miki bayani ma shi ita abin da kika ga dama in kin ga mu rabu to zan cika inna ma baqiyal wahida dai ta rage abin da ke tsakanina da ke guda ɗaya ne fa in shi shi'iti istaqararti alama ta raina min al-asra in kin ga za ki iya haƙuri ki zauna da irin wannan bambanci saboda me akwai bambancin halitta ki da wancan akwai bambancin sha'awa ta tsakanin eh, ki da wancan in za ki iya zama da wannan haƙuri to shi ke mu zauna wannan igiya guda na nan wa in shi ita farar amma in kina gaba ki iyawa to babu shakka sai in baki takarda kala sai ta ce bal astaqirru alal asra abin da ya kamata shine alal usra zan yadda in zauna ina ganin ana fifita wata a kaina nayi hakuri fa amsaka ha ala zalika yace to tunda kin yi hakuri magana ta gane walam yara rafi'un alaihi isman hina hina qarrat indahu alal asl alal usra al imam malik ya bada labarin sai yace rafi'u bin khadij baya ganin yayi laifi baya ganin yayi laifi tun da har matarsa guda ta ga alamar an fi son kishiyarta shi baya ganin ma yayi laifi dalili saboda abin da Allah ya faɗa a cikin wannan aya shine ibnu abdul barri yayi sharhi game da wannan kissa yana cewa yuridu fil mail bi nafsihi ilaiha wan nashati laha karkatawan da ita matarsa ta ga an yi ma budurwan nan ba wai karkatawa ne na rashin adalci ba karkatawa ne wato na rai na shi rafi'u bin khadij akwai alama ransa ya fi sha'awar ita wancan wannan shafi laha da kuma sake jiki ya fi samun sake jikinsa da ita wannan budurwa la annahu asarha alaiha fi mat'amin wa malbasin wa mabitin ba wai ya fifita ita budurwan akan wancan uwar gidan tashi ta wajen abincinta da suturanta da wurin kwana bane ba wai ya fifita akan abu uku din nan bane saboda waɗannan abubuwa guda uku sune adalci li'anna hadha la yanbaghi an yuzanna bi misli rafi'in rafi'u bin khadij sahabin manzon Allah ne ba za a yi marzaton zai yi zalunci ta wajen zaman aure wato tsakanin kishiyoyin da suke gidansa ba ba za a samu wannan zalunci ga sahabin manzon Allah ba wannan kisa tana cikin aljami'ul li ahkamil qur'an na al-imam al-qurtubi mujallar na biyar shafin ɗari uku da arba'in da biyar da littafin muwafa na al'imamu malik haka in ka duba sharhu zarkani ala muwaffa'il imam malik kitabun nikahi babu jami'in nikah da mujallabi hadisi na dubu da ɗari ɗaya da sittin da bakwai bayanin da ibnu hajar yayi bayanin da ibnu abdulbar yayi game da shi wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kira rafi'u bin khadij yana cikin al-musannaf da ibnu abi shayba haka ma tafsirin al-imam al-bagawi ali shima yayi bayani akan cewa dalilin saukan wannan aya kenan don haka ana daukan wannan yana cikin sabubba da suka sa Allah ya saukar da wannan aya in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan sayyiduna ali bin abi talib kamar yadda ya zo a tafsirin al-imam al-bagawi yana cewa takunu al-mar'atu inda rajuli mace ne za ta kasance a wajen mutum tanbu ainuhu anha ya zama idanunsa ba sa kallanta min da mamace saboda muninta auki barin ko saboda girmanta fa takrahu furqatahu matan tana kyamar kuma rabuwa da shi matan ba ta son su rabu fa in a'aqathu min maliha fa huwa lahu hillun inda za ta yi markyautan wani abu ne daga dukiyanta a wannan lokaci halal ne wa in a'aqathu min ayyaliha fa huwa lahu hillun idan da za ka yi mar kyautan kwana da ita ne ta yafe nan ma sai ali ya ce halal ne haka nan muqatil bin hayyan in ka duba tafsirin al-imam al-qurtubi duk ya kawo maganan nan uh, kama daga bayanin sahabban manzon Allah zuwa ga tabi'ai da tabi'ut tabi'in don haka babu shakka halal ne Allah subhanahu wa ya halatta a samu sulhu tsakanin ma'aura miji da matansa idan aka ga alamar canjin fuska da kuma canzawa na zamantakewa tsakaninsu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa lan tastati'u wa lan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i wa law harastum fala tahilu kullal mayl fala tahilu kullal mayl fatadruha kal mu'allaqa وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء الله سبحانه وتعالى يتي با ما ذاكو إيا دي دي تتكان ما تابا بذاكو إيا با ba ma za ku iya daidaita tsakanin mata ba ko da dukkansu wato yara ne ƙanana babu ma tsohuwa a cikinsu ba za ka daidaita ba saboda halittar Allah ba guda ɗaya ba ce. don haka daidaita tsakanin mata abu ne wanda ba zai yiwu ba walau harastun ko da kun yi kokari shine eh, alhirsu ala zalika dagewa yin ƙoƙari akan haka ba wai sha'awar abin ba ko da kun dage kun yi kokari ku yi ba za ku iya ba amma abin da ake so fala tamilu kullal maili kada ku karkata dukkan karkatawa ga mace guda fatazaruha kal mu'allaka ku kyale ita wannan kamar wacce aka rafe ita ba a sauke ta ba bare ta san cewa babu aure akan ta sai wani auren kuma ba a rike ta da kyau ba bare ta san cewa ita matar aure ce to abin da ba a so kenan wa in tuslihu Allah ya sake maimaita wannan kalma na sulhu da dai za ku yi sulhu din nan wa tattaku ku kiyaye Allah dokokin Allah fa inna allaha kana ghafurar rahima lalle Allah ya kasance mai yawan gafara Allah mai yawan jin kai kaga adalci nan yana tabbatar cewa wajibi ne adalci wajibi ne adalci kuwa ya shafi almabit wal sakan wal nafqa wal kuswa wurin kwanciyar mace wurin kwanciyar mace shi ake cewa almabitu gidan da aka zaunar da ita abinda take ci da kuma suturar sawa waɗannan su ne yake samun adalci a kansu kamar yadda imamu shafi ya magana littafin sa kitabul ummi mujalladi na biyar shafi na ɗari da goma yana cewa wa dallat sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ma alaihi awam ulama'il muslimin sunnar manzon Allah da ittifaqin fahimta ta malaman sunna ta daidaita ala anna ala rajuli wajibi ne akan miji an yaqsima li nisa'ihi bi adadin ayyami wal layali dole ne kowane miji ya raba wa matansa kwanaki dole ne kwanaki da dare wa anna alaihi an ya ajila fi zalika kuma dole ne yayi adalci wajen rabon la annahu murakhasun lahu aw yujawwizu yujawwizu fihi ba wai ana nuna cewa babu laifi bane babu sassauci game da rabon kwana tsakanin mata dole ne dole ne sai an yi rabon wa in harabat minhu hurra al shafi ya yace amma da a ce mace za ta gudu wato mace ta yi yaji idan mace ta yi yaji ta bar gida saqata haqquha min al-qasmi rabon kwananta da ciyarwa da sutura da girki da komi ya fadi ba za a ciyar da ita wannan mata ba sai kuma ranar da ta dawo yace ila ta'atillahi fi rujui anil harbi wal amatu ko da baiwa ce hakan ya faru dole wato hakkin nan ya riga ya faɗi kenan li'anna imtina ahuma mimma yajibu alaihima fi hadhihi alhali qat'u haqqi anfusihima idan mace ta bar ɗakin aurenta babu izinin miji to kamar tana nufin hakkokinta da suke kan mijin ta zubar da su domin da zaran mace ta yi yaji to duk wani hakkin aure da yake kanta akan miji ya faɗi wannan ba maganar al'imamu shafi'i ba ne kadai tun malaman masunna haka nan suka faɗa saboda haka ciyar da ita ya faɗi bai yiwuwa mace ta yaji ta je gidansu bayan wata ɗaya ko wata biyu ta dawo sai a ce to sai ka biya kuɗin watannin da ta yi na ciyarwa a babu ko kobo da mijin zai biya saboda me idan mace ta yaji ciyar da ita ya zama ya faɗi ciyar da ita ya faɗi al shafi'i yana cewa wa yabitu indal marida ko da mace ba ta da lafiya ne sai ka kwana ɗakin ta allati la jima'a fiha duk da cewa ba za ka tara da ita ba ba ta da lafiya amma dai rabon kwanan nan bai faɗi ba wal ha'id haka ma mace idan haila take rabon kwanan bai faɗuwa. wal nufasa idan mata da suke biki dan mace ta haihu rabon kwana bai faɗi ba anna mabitahu sakan alfin ah, ah, anan kwanansa da ita ana daɗa samun nutsuwa da fahimtar juna eh, tsakanin shi da ita wannan mata ko da ba a samu jima'i ba wa illam yakun jima'u aw amrun tuhibbuhu mara ko ko zama akwai wani al'amari da ita mace ke so tsakanin ta da miji din ko da babu jima'i din ya zama akwai hirar da za su yi ko karatu da suke yi kaga kenan kwanan da ita akwai riba wata ral ba su alaiha fi tarkihi saboda haka ko da mace ta haihu hakkin rabon kwana bai faduwa amma in ka duba al'ada ta hausawa idan mace ta haihu ba a rabon kwana da ita sai kuma ta yi wanka daga biki wannan bai saba ma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba idan akwai yarda sharaɗinsa kenan sai akwai yardanta idan babu amincewanta to wannan babu shakka haramun ne amma idan al'ada ta saba da haka mutane sun saba da al'adan haka kamar yadda zo cikin alfatawar sa'adiyya الفتاوى السعدية littafin fatawa ta الإمام sa'adi daga cikin manyan malamai da aka samu a Saudi eh, shafi na 467 cewa dan mace ta haihu an daina rabon kwana da ita ba laifi bane amma dai a nemi yardanta saboda hakkinta ne bayanin al Shafi'i fitowan jinin haila da jinin biki ba sa raba mace da hakkin rabon kwana adalcin da Allah maɗaukaki yake magana a kai ta wajen rabon kwana da wajen abinci da wajen sutura na ake maganar adalci ibn qudama a littafin al-mughni yana cewa wa laysa lirrajuli an yajma'a bayna imra'atayhi fi maskanin wahidin bi ghairi ridahuma haramun ne miji ya hada mata biyu a gida daya haramun ne miji ya hada mata biyu a gida daya sai ya nemi yardansu idan sun ce sun yarda shi shikenan sai ya hada su a wuri guda sagiran kana au kabira li'anna alaihi ma farar saboda me zaman su a gida ɗaya din dole wata za ta cuto dole wata za ta cuto wannan cutuwa abin da ake gudu sa shine ganin wannan soyayyar da bambancin soyayya da ke tsakanin miji da wancan da ko miji da wannan domin Allah subhanahu wa ya riga ya tabbatar bayan da za a yi soyayya na zuciya ta zama daidai na miji wato akan duka matansa dole a samu akwai bambanci ibnu qudama yace li anna alaihi ma bararan lima bainahuma min al adawati wal ghaira ana samun kishi tsakanin mata wajtima'uhuma yusiru al mukhasama wal muqatala hada mata biyu a gida guda yana iya kawo fada wa tasma'u kullu wahidatin minhuma hissahu sannan wani kuma gidan ma ba shi da fadi ya zama dakunan suna kurkusa da juna ƙananan ɗakuna ne gashi suna kurkusa da juna in yana ɗakin wannan yana tarawa da ita waccan tana jin ƙara sannan abin yana cutar da ita ya zama kamar wannan azaba ce ake mata yana bayyana illolin haɗa mata biyu a gida guda ya ce autara zalika fa in ta bi zalika amma idan matan suka ce sun yarda a haɗa su a gida guda jaza magana ta kare halal ne li'anna al-haqqa lahum saboda haƙƙin su ne idan sun ce sun yarda sai a hada su a gida guda wa in huma fi darin wahida kullu wahidatin fi baitin ya haɗa su a gida daya amma daya kuna daban-daban kowace da dakin ta jaza idza kana zalika maskan misliha idan ya kasance dai gidan ya dace da su haka in ka duba littafin al-Imam al-Kasani bada'i'us sana'iya مجلد له شافين دري إشيرين دا أكو ولو أراد الزوج أن aw ma'a ahma'iha fa abat zalika alaihi an yuskinaha fi manzilin munfarad lokacin da mutum ya tashi auren mace sai ta ce ita bata yarda a zaunar da ita a gidan da iyayensa suke ba ko bata yarda a zaunar da ita tare da ƴan uwansa ba ko bata yarda a zaunar da ita tare da kishiyarta ba malamin nan ya ce alaihi an yuskinaha fi manzilin munfarid dole ne ya sama ma ita wannan mata gida ita kadai li'annahunna rubbama yu'zinaha dan ba mamaki waɗannan su cutar da ita tunda ba ta son zama da su tunda ba ta son zama da su ba dole bane a hada su sai a raba su abinda ake nufi da adalci kenan ta wajen masauki ya zama kowace da gidanta amma idan sun yarda ana iya hada su a gida guda wato kenan kafin dai ka hada su a gida guda dole sai ka nemi izinin su ma'anar adalci ta wajen ciyarwa da sutura shine abin da shekul islam ya faɗa a littafin majmu'u fatawa yana cewa alaihi an yi adila fil qasmi wajibi ne mutum yayi adalci wajen rabon kwana fa iza bata inda ha lailatan aw lailatayn aw salatan ya zama ka kwana daya a dakin wannan ko biyu ko kwana uku kai a dakin ta bata inda al-ukhra bi qadri zalika ita ma ɗaya kishiyan sai an yi mata kwanaki uku ɗin nan wala yufaddilu ahad ihdahuma fil qasmi kada a samu kana fifita wata mace ta wajen yawan kwananka lakin in kana yuhibuha aksara wa yaqa'uha aksara fa hadha la haraja alayhi fihi amma misali wannan za a yi kwana uku a ɗakin ta wacce za a yi kwana uku a ɗakin ta amma ita wannan idan an zo a kwanaki uku nan ana tarawa da ita sau ɗaya wancan kuwa a kwanaki uku nan kowace rana sai an tara da ita shekul islam ya ce fa haza la haraja alaihi fihi wannan babu laifi a kansa saboda wannan aya ta alqur'ani walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu ba za ku iya yin adalci ku daidaita soyayyar ku da sha'awar ku tsakanin mata ba walau harastu ko da kun yi kokarin yin haka din bil hubbi wal jima'i wannan ya shafi soyayya na zuciya da kuma jima'i kaga kenan abinda Allah subhanahu wata'ala ya haramta shine a samu fifiko a tsakanin matanka ta wajen rabon kwana ko sutura ko abinci amma ba wai sha'awa ta zuciya ba hatta ta wajen kyauta ba laifi bane dan an yi ma wata mata kyauta ba a yi ma wata ba kyauta daban kamar yadda malamai suke magana akai kai Ibnu ibn ya yi magana a littafin al-mughni mujallal na bakwai shafin 232 cewa daidaita mata ta wajen kyauta ba dole bane saboda dole a samu wata matan ta fi kyautata maka wata matan kuma tana cutar da kai don haka wannan da take kyautata maka akwai buƙatar ka kyautata mata don haka kyauta tsakanin mata bai shafi wannan adalcin da ake magana a kai ba haka ma Ibnu Hajara ya faɗa a littafin fathul bari kitabun nikahi babu adli fi bainan nisa'i mujalladi na tara shafin ɗari uku da tis'in da ɗaya yana cewa innal murada bil adli at taswiya bainahum bainahunna bima yaliqu bi kullin minhunna fa idan fa idan fa idza waffa li kulli wahidatin minhunna kiswatuha wa nafaqatuha wal ilaiha lam yadurruhu ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرؤ بتهفة kaga ya nuna cewa dan ka yi ma wata mace kyauta ba ka yi ma wata mace ba wannan bai shafi adalcin da ake magana akai ba haka ma al-Imam an-Nawawi a sharhin sahihu Muslim a mujalladi na goma shafi na arba'in da shida shi ma ya yi magana a kai don haka adalcin da ake magana ya shafi ta wajen rabon kwana abinci sutura amma ba wai kyauta da miji yake wa mace ba Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta yin adalci tsakanin mata ibn قدامة a littafin al-mughni yace abin sha'awa a nan shine shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah kana yusawwi bainahunna ya kasance yana daidaita hatta sha'awan ma a tsakanin shi shi manzon Allah hatta sha'awa ma yana daidaitawa a tsakanin matansa ya ce hatta fil in manzon Allah ya sumbaci wannan matan to sai wancan matan ita ma ya mata wannan sumbata wato haka manzon Allah yake saboda me saboda ya shine wanda yafi fi mu son kamanta adalci don haka ibn kudama yake cewa wa in amkanat taswiyatu bainahuma in zai yiwu a daidaita tsakanin matan ma ta wajen yawan jima'i da yawan sha'awa na zuciyar eh, kamar misali wajen ta da wasa da ita da sauransu kana ahsana wa aula shine mafi dashewa idan ko hakan ba zai yi gufa mai Allah maɗaukake faɗa a gaba wa in ya tafarraka a ashe kaga zaman da Allah maɗaukake ke umurta a yi zaman aure zama ne na adalci idan wannan adalcin ba zai samu ba fa to sai a kai ga rabuwa manzon eh, Allah subhanahu ta'ala ya ba mu shawarar mu yi sulhu ya ba da shawarar a yi sulhu tsakanin miji da mata idan aka samu eh, bambanci ta wajen sha'awar juna idan sulhun ma ya gagara ya kai ga rabuwa yugni Allahu kullum min sa'atihi Allah zai wadata kowane daga yalwatar dukiyarsa saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana da arziki mai yawa ana cewa likulli faqitin laqitun duk abin da ya fadi akwai mai tsintan irinsa don haka ita wannan mata da kake ganin mummuna ce in ka sake ta wani kuma yana ganin a duniya ba wanda ya sa'a kamar shi saboda shi ya auri mace da ta yi kowace kyau don haka in mace tana da muni wajen ka a wajen wani tana da kyau shi sa Allah ya ce idan sun rabu to Allah zai wadata kowa daga daga arzikinsa wa kana Allahu wasi'an hakima Allah madaukaki ya kasance mai yalwatar yalwatarwa ta wajen eh, azurtawa hakiman Allah mai hikima ne ta wajen tsarin dokan da ya yi walillahi ma fi samawati walillahi ma fi samawati wa ma fil ardh ولقد وصلنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم Wa lallahi mafi wa ce mafi lar, da ke cikinsa mai da abinda yake cikin ƙasa, duka na Allah ne. Walaƙaɗuwar fainar da biyar otul-kitabar, lallai haƙiƙa mun yi wasiya ga waɗanda aka ba su littafi min qablikum gabaninku Allah madaukaki yi wasiya ga waɗanda suka samu sakonnin Allah subhanahu wata'ala kafin mu wa iyyakum da mu kanmu an mana wasiya an taqullaha cewa mu kiyaye dokokin Allah wa in takfuru in kuwa kuka kafurce ma Allah fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi to ai abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa duka na Allah ne don haka ba ku rage Allah da komi ba in kun kafirce ba ku rage Allah da komai ba wa kana Allahu ganiyan hamida Allah ya kasance mawadaci wato wadatacce ne sannan yana samun godiya ko da ba ku bauta masa ba Allah madaukake yana da wadata sannan ko da ba ku gode ma Allah ba Allah madaukake abin godiya ne akwai masu gode masa ولله ما في السماوات ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ولله ما في السماوات وما في الارض كما abin da ke cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa na Allah ne wakafa billahi wakila Allah ya isa wakili game da tsaron ayyuka da kuma halittunsa gaba daya in ya sha'a yuzhibukum ya sha'a yuzhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi وكان الله على ذلك قديرا إن يشاء يذهبكم إن الله يقدر ما سيتهيدكم sai ya shafe ƙasa gaba ɗaya mu dun mu mutu ayyuhan nasu ya ku mutane in Allah ya ga dama zai kawar da halittar ɗan adam a lokaci da wa ya ci bi akhari ne ya kawo wasu halittun kuma ya ɗora in Allah ya ga dama wa kana Allahu ala zalika qadira shi Allah mai iko ne akan hakan abu ne mai sauki gunsa

fa inda Allah sawabu duniya wal akhirah sakamakon da ake samu a duniya da wanda ake samu a lahira duka na Allah a wajen Allah suke wato in ma duniyar kake nema wajen Allah ya kamata ka nema wa kana Allahu sami'an basira Allah ya kasance mai jin addu'a Allah mai ganin bayansa ne Allah yana jin maganganun bayi kuma yana ganin su don haka in ka gabatar da bukatar ka wajen Allah zaka samu يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka yi imani kunu qawwamina bil qist shuhada lillah walau ala anfusikum ku kasance masu tsayi da adalci domin Allah kunu qawwamina bil qist ku kasance masu tsayar da adalci a rayuwarku gaba daya shuhada lillah masu tsayi da shaida domin Allah walau ala anfusikum koda za ku shaidan nan marayukan ku ne awil ne ko iyaye awwal aqrabina da dangi in yakun ganiyan aw in mutum ya kasance mawadaci ko matalauci fallahu aula bihima Allah shine mafi cancanta game da su Allah ya fi cancantan ka duba ba wai wanda rigima ke tsakaninka da shi ba ka dubi tsakaninka da Allah saboda haka shi adalci wajibi ne a kanka shaida in za ka yi ta ka yi ta domin Allah fala tattabi'ul hawa kada ku bi son zuciya kada ku bi son zuciya domin da dama ana samun son zuciya a zaman aure kaga mutum yana wahal da matansa yana cutar da su yana gallaza musu kamar babu shari'a ta Allah subhanahu wata'ala da take hukunta yadda ya kamata a zauna da waɗannan matan saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce kada mu bi son zuciya a zaman da muke a gida da zama da muke a waje da mu'amalar mu kai ko da shari'a ce ake a kotu za mu ba da shaida mu tsai da gaskiyan nan ko da gaskiyan nan za ta cutar da kanmu ko da wannan gaskiya da muka bayar za ta cutar da iyayenmu da danginmu mu faɗi wannan gaskiya mu tsai da adalci abinda Allah ya faɗa kenan wa in talwu aw idan kuwa kuka lankwasa shari'a shine talwu kuka fandare kuka karkace ta wajen tsayi da gaskiya aw tu'ridu ko kuka bijire fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira lallai Allah ya kasance mai bada labarin abin da kuka yi a duniya akwai ranar hisabi akwai ranar hisabi ranar da za a mai da bayanin duk abin da ya auku gare mu zaman da muka yi da matanmu da zaman da muka yi da 'ya'yanmu da shari'a da aka yi a kotuna sai an mai da bayani a gaban Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah yake jan hankalinmu wannan babu mai iya ɗaukan wannan umarni na Allah sai mai imani shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani imanin shi yake sa ka tuna akwai Allah in ka tashi cutar da matanka tuna akwai Allah in ka tashi cutar da wani makwabcinka tuna akwai Allah in ka tashi cutar da wani talaka saboda kana da dukiya ko kuwa kana da ilimi na shari'a wato tunanin haɗuwarka da Allah shi yake hada ka waɗannan ayyuka kaga sai mai imani اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل